بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة المطففين أن سوكر دا إتا أمكا دقمانو بوبين سورر سورة رد azzalumai masu karyatawa da ranar alkiyama da bishara ga waɗanda suka yi imani da ranar alkiyama. Tafsiri Wailulil mutaffifin Hallaka da asara sun tabbata ga masu tauye ma'auni. Allazina idza iktalu alan nasi yastawfun Su ne waɗanda idan za su yi awo daga waninsu sai su nemi a cika musu haƙinsu ba tare da ragi ba. واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون amma idan su ne za su auna wa mutane ko kuma su gwada masu sai su tauye ma'auni ko magwajin hakan halin mutanen madina yake lokacin da annabi ya hijira zuwa gare su ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون yanzu waɗannan masu aikata wannan mummunan aiki ba su sakankance da cewa za a tashe su a gaban Allah ba liyaumin azim domin yin hisabi da sakayya a rana mai girma saboda abin da yake cikin wannan rana na masifu da ban tsoro. يوم nasu li لرب alamin. ranar da mutane za su tsaya a gaban Ubangijin halittu gaba ɗaya domin yin hisabi. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين lamarin ba kamar yadda kuka surantawa ba ne cewa babu tashi bayan mutuwa kuma tabbas littafin ma'abota fajirci daga cikin kafirai da munafukai yana cikin sijjinu a can ƙasa. wama adraka ma sijjin menene ya sanar da kai sijjinu ya kai wannan manzo kitabun مرقوم تباز حقيقة littafinsu an gama rubuta shi kuma ba zai goge ba kuma ba za a ƙara wani abu ba kuma ba za a rage ba. Wailun yawma izin lil mukazzibin. Hallaka da asara a wannan rana sun tabbata ga masu ƙaryatawa. Allazina yukazzibuna bi yawmiddin. su ne waɗanda suke ƙaryatawa da ranar sakamako ranar da Allah zai saka wa bayansa bisa ayyukan da suka gabatar a duniya وما yukazzibu bihi illa kullum معتد asim babu wanda yake ƙaryata wannan rana sai mai ƙetare iyakokin Allah kuma mai yawan sabonsa. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين idan ana karanta masa ayoyinmu da aka saukar wa manzonmu sai ya ce wannan labarun mutanen farko ne ba daga Allah suke ba. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. lamarin ba kamar yadda waɗannan masu ƙaryatawa suke surantawa ba ne kawai dai abubuwan da suke aikatawa na saɓon Allah su ne suka mamaye musu hankulansu kuma suka rufe musu shi rub shi ne yasa ba sa iya ganin gaskiya da zukatansu. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون tabbas dangane da ganin Ubangijinsu a ranar alkiyama ababen katangewa ne. ثم إنهم لصال jahim? sannan su haƙiƙa sai sun shiga wuta su sha fama da zafinta. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون sannan ranar alkiyama ana tsorata su a ce wannan azabar da kuka gamu da ita ita ce wadda kuka karyata afkuwarta a duniya lokacin da manzonku ya ba ku labarinta كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين لمرن ba kamar yadda kuke surantawa ba ne cewa babu wani hisabi kuma babu wata sakayya tabbas littafin ma'abota da'ar Allah yana cikin illiyina وما أدراك ما عليون بيسنر دكي أبن nufi da دإلينا كتاب مرقوم tabbas littafi ne rubutacci ba zai gushe ba kuma ba za a ƙara komai a cikinsa ba kuma ba za a rage ba yashhaduhu almuqarrabun mala'iku makusanta a kowace sama suna halartar inda wannan littafi yake Innal abrara lafi na'im. Hakika masu yawata ɗa'ar Allah suna cikin ni'ima da dawwamammiya a ranar alkiyama. Alal ara'iki yanzurun. A kan gadaje masu ado suna kallon Ubangijinsu kuma suna kallon duk abin da zai faranta musu zukatansu ya sa su farin ciki. تعرف في وجوههم نضرة النعيم kuma idan ka gansu to tabbas za ka ga alamun ni'ima a fuskokinsu da kwarjini. Yusqawna min rahiqin makhtum Masu yi musu hidima suna shayar da su daga wata giya wadda aka rufe bakinta. Khitamuhu misk وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ƙamshin almiski yana tashi daga wannan giyar har zuwa ƙarshenta a cikin irin wannan sakamako mai girma ya wajaba masu tsere su yi tsere a cikinsa ta hanyar aikin da Allah zai yarda da shi da barin abin da Allah baya so. Wa mizajuhu min tasnim ana haɗa wannan abin sha wanda aka sanya shi a cikin mazubi mai liƙaƙƙen baki da ruwan tasnim. عينا idan ruwa ne a cikin aljanna wadda makusanta Allah suke sha daga gare ta yana tattaccen ruwa tsantsa haka ma sauran mumine ma suna sha daga wannan idan ruwa amma wanda aka haɗa shi da waninsa. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون حقيقه waɗanda suka yi laifi sakamakon kafircinsu su kasance suna yi wa muminai dariya bisa izgilanci. Wa idha marru bihim yataghamazun Kuma idan suka wuce muminai sai sashensu ya riƙa yin zunɗi yana mai izgili ga muminai. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين kuma idan suka koma ga iyalansu sai su koma suna masu farin ciki da abin da suke kai na kafirci da izgili ga muminai ra’auhum راوهم inna ha’ula ila لضالون kuma idan suka ga musulmai sai ka ji sun ce Haƙiƙa! waɗannan sun ɓace wa hanyar gaskiya ta yadda suka bar addinin iyayensu وما أرسلوا عليهم حافظين alhali kuma Allah bai wakilta su su rika kiyaye ayyukan musulmai ba ballantana su rika faɗar maganar da suke faɗa. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون to a ranar alkiyama waɗanda suka yi imani za su riƙa yi wa kafirai dariya kamar yadda kafirai suke yi musu dariya a duniya. على الأرائك ينظرون akan gadaje masu ado suna kallon abin da Allah ya tanadar masu na ni'ima da wamamya. Hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Tabbas an saka wa kafirai da azaba ta wulaƙanci akan ayyukan da suka gabatar a duniya marasa kyau